ba a gama cece ku can wasikar da tsohon shugaban kasa ciwo olusegun obasanjo rubuta wa shugaba jonathan ba kwaran kuma sai ga wata wasikar ya sake rubuta wa shugaban jam'iyyar su ta pdp cikin wasikar kuma yana cewa ne muddin ba a yi gyara ba a jam'iyyar tasu shi kan ya ɗage hannunsa daga harkokin jam'iyyar duk da yake an aiko wa murya amurka da wannan wasikar a kuma na kira mai magana da yawun tsohon shugaban kasan cewa olusegun obasanjo wato mr tunde jaye domin samun tabbacin wannan wasikar kuma na fara tambayarsa ne washin da gaske ne tsohon shugaban kasa ya rubuta wa shugaban jam'iyyar pdp wasika shi ne sai ya ce da ni i confirm to you that she olusegun obasanjo wrote a letter dated january which was party GDP in Abuja. A copy of the letter was forwarded to the office of uh, the president commander in chief of the armed forces of Nigeria. Ina mai tabbatar maka cewa Chibole Shegun Obasanjo ya rubuta wa shugaban jam'iyyar PDP wasiƙa a ranar bakwai ga wannan watan da muke ciki kuma har an aike wa shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ibele Jonathan kofin wannan wasiƙar. to amma zan so da a ce kana da kofin wasiƙan kaɗan karanto mini kaɗan daga cikin abin da wasikar ke cewa ga kuma ansan da ya bani. Shugaban gaba da yanki DFR said that he found it difficult to release to the person of Prince Buchi Kashamu that has been indicted by a panel in the United States of, America on charges of drugs and money laundering. And he said for such person to be extolled in PGP in Southwest and to be projected as the leader of the party that if Ibrahim Muhammad of DFR personally found that to be unsavory. He then said that he's going to activities of duk da yake na yi amannan cewa jam'iyyar siyasa wuri ne da ke da matattaran jama'a iri daban-daban a samu na kirki kuma a samu akasin haka sai dai abin da ban yarda da shi ba shine mutumin da yake sananne a aikata ayyukan asha wanda har kasar amurka na neman sa akan aikata ayyukan asha kuma a ce shine shugaban jam'iyya a cikin wasikar shugaban ya rubuta cewa buruji ka samu wanda aka dagwara a matsayin shugaban jam'iyyar pdp wanda ni kuma san ban yarda da hakan ba dota jam'iyyar da bata da da'a hangen nesa sanin ya kamata da shugabanci na gari wannan jam'iyyar bata isa a kira ta jam'iyya ba haka kuma a wannan wasikar na malkala shaidan cewa wannan shugaban jam'iyyar pdp na kudu maso yammacin najeriya bai cancanci zama zamowa dan jam'iyyar ba balle ma a ce shine shugabanta ni kan tun na imanin da abubuwan da na zayyana waɗanda ya kamata a ce jam'iyyar siyasa na da su wannan ya sa zan yi amfani da wannan daman domin in sanar da kai cewa daga yanzu zan ci gaba da kasancewa dan jam'iyyar mai rajista amma ban yarda cewa mutumin da ake nema ruwa a jallo kuma da sunan aikata ayyukan sha ya ci gaba da zama a matsayin shugabana ba don haka yanzu na tsame hannuna daga dukkan harkokin jam'iyyar daga matakin karamar hukuma zuwa na gwamnatin tarayya to ka ji abin da wasikar ta kunsa wannan dai shine bayanin da tunda oladun jaye ya mani yanzu dai ana iya cewa dangantaka tsakanin shugaban kasa da tsohon shugaban kasa ce olusegun obasanjo sai kara su kurkucewa yake yi ba shakka akwai kallo a zaɓe mai zuwa mujin dai ba shiryawa aka yi ba ladan ibrahim ayawa murya amurka daga Lagos a Nigeria.